Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da arba'in da tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad FM da dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ranar yau Juma'a shida ga watan Disamba shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jan ragamar shirin. bayan labaran duniya za ku ji cewa A Najeriya ƙwararru da 'yan siyasa na ci gaba da tsokaci a kan hukuncin da kotun tarayya ta yanki na ɗaure tsohon gwamnan jihar Abia kuma babban mai tsawatarwa a majalisar dattawa. Sannan za ku ji cewa shugaban hukumar zaben Najeriya ta INEC wato farfesa mahmud yakubu ya ce an shigar da da 807 a kotunan karar zaɓe biyu bayan zaben shekarar 2019 da aka gudanar. Baya ga haka muna tafe da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau za ku ji wasu sharhin jaridun Amurka sai sakonnin da ku bar mana a kan na'ura. Amma duk kafin waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi. Jiya Alhamis dubban ma'aikata a ƙasar Faransa sun ki zuwa aiki yayin da ƙungiyoyin kwadago suka fara wani yajin aiki na gama gari a kan shirin shugaba Emmanuel Macron na gyaran tsarin fanshan ƙasar. fargabar cewa sabon tsarin sauya fasalin fanshan da aka gabatar zai iya tilasta wa miliyoyin mutane su ringa shafe sauyi masu yawa suna aiki ko su rasa wasu haƙoƙinsu masu gwaɓi shine ya janyo yajin aikin lamarin da kuma ya sa kusan al'amura suka tsaya cak a ƙasar. Yajin aikin ya janyo rufe harkokin sufuri da ya tilasta wa yawancin makarantu suka rufe, ya bar asibitoci ba ma'aikata masu yawa kana ayyukan gwamnati suka tsaya ba sa gudana kamar yadda ya kamata. An gudanar da wata gagarumar zanga-zangar lumana a birnin Paris da kuma a cikin sama da birane dozin biyu da wasu sauran birane a faɗin ƙasar. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi a jiya Alhamis ta umarci jagororin jam'iyyar Democrat da su ci gaba da rubuta daftarin bayanan tsige shugaba Donald Trump tana mai ayyana cewa shugaban ya yi amfani da karfin ikonsa ba bisa ka'ida ba. Pelosi a cikin wani takaitaccen bayani ta ce shugaban Amurka ɗan jam'iyyar Republican ya ƙi kiyayewa da ƙa'idoji a matsayin shugaba, kana kuma ya saba rantsuwar da ya yi na kiyaye kundin tsarin mulkin Amurka. da ya nemi ƙasar ukraine ta kaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin waɗanda ake ganin zai kalubalance shi a zaben 2020 daga jam'iyyar democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden don ya taimaki kan shi yayin da zai sake neman takara gaskiya a bayyane take a cewar pelosi shugaban ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba domin ya amfani kansa a siyasance ko da zai jefa tsaron ƙasarmu cikin wani yanayi Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 62 ne suka mutu ciki har da ƙananan yara da dama a lokacin da wani jirgin kwale-kwale da ya ɗauko bakin haure sama da 150 ya kife a gabar tekun Atlantika na ƙasar Murtaniya da ke Afirka ta yamma a cewar hukumar kula da bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Alhamis. Hukumar kula da bakin hauren ta ƙasa da ƙasa wato IOM IOM ta ce mutane 83 da suka tsira suna ci gaba da yin ninkaya har zuwa gabar ruwan bayan da kwale-kwalen nasu ya kife da ya yi karo da wani dutse a cikin tekun a ranar laraba da ta gabata. yanzu haka akalla mutane goma da suka tsira an kwantar da su a asibiti yayin da wasu kuma suna samun kulawa daga hukumomin murtaniya A jiya Alhamis wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce, ta yiwu dakarun Iran sun kashe sama da mutane dubu a cikin zanga-zangar makonni uku da ta barke sakamakon haka kwatsam gwamnatin Iran ta ƙara farashin man fetur. Ya nuna cewa gwamnatin Iran ta kashe sama da Iraniyawa dubu ɗaya tun lokacin da aka fara zanga-zangar. a cewar wakilin ma'aikatar wajen amurka na musamman a iran brian hook Hook ya ce ma'aikatar wajen Amurka ta samu wasu hotunan bidiyo dubu talatin da biyu a ciki har da hotunan bidiyo da aka ɗauka a kudancin Iran inda ake zargin dakarun juyin juya hali na Iran suka fatattaki wasu gungun masu zanga-zanga kana suka buɗe musu ta inda suka kashe mutane da yawansu ya kai ɗari. Hook ya ƙara da cewa dakarun Iran sun jikkata dubbai da dama da kuma kama wasu akalla dubu bakwai. jami'an tsaron amurka da na birtaniya sun sanar da tuhume-tuhume akan wasu sanannun 'yan rasha biyu masu aikata laifuka a yanar gizo ana zargin su da aikata laifuffuka a cikin shekaru goma da suka gabata da ya janyo rasa dubban miliyoyin dalolin amurka ga jama'a a faɗin duniya makasin yakubit ɗan shekaru 32 da kuma Igor Trashev ɗan shekaru 37 su ne jigo a cikin rukunin 'yan Rasha da suka yi kutse da aka fi sani da Ibilkov da suke amfani da manhajar intanet ta yaudara. suka saci sama da dala amurka miliyan 100 daga ɗaruruwan bankuna da kuma cibiyoyin kuɗaɗe a sama da ƙasashe 40 a cewar jami'an an gurfanar da yakubet da turashev a kotun gunduma da ke yammacin jihar Pennsylvania inda ake tuhumar su da laifuka goma da ya hada da haɗin baki kutsen na'ura mai kwakwalwa da kuma yi wa banki zamba da ya hada da tura wani sako na bogi don su saci bayanan masu ajiya da kuma wasu bayanai na bankuna daga na'urorin masu kwakwalwa da abin ya shafa. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu A Najeriya ƙwararru da 'yan siyasa na ci gaba da tsokaci akan hukuncin da kotun tarayya ta yanke na ɗaure tsohon gwamnan jihar abia kuma babban mai tsawatarwa a majalisar dattawa wato sanata oji uzukalu wakiliyar murya amurka a abuja madina dauda na ɗauke da rahoton an kwashe shekaru goma sha biyu ana kai gwauro ana kai mari a shari'ar da hukumar efcc mai yaƙi da yi wa tattalin arzikin najeriya zagon ƙasa ta shigar inda aka tuhumi oji uzo kalu da wasu laifuka 39 musamman ma laifin haɗin baki tsakaninsa da kamfaninsa slok nigeria limited da wani daraktan kula da kudaden gwamnatin abia har naira biliyan bakwai da digo shida lauya mai zaman kansa a abuja isa bello ya ce ba a nan gizo ke saƙa ba bai zama tilas ya zama to shi oji uzo kalu ya tafi dauri ba abinda za mu yi tsammanin zai biyo baya shine shi oji uzo kalu da shi da lauyoyinsa ba za su yadda da wannan hukunci ba za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara ta ƙasa ne kuma suna da damar su ɗaukaka wannan kara bisa ƙa'idojinmu na dokokinmu a cikin kwana casa'in to idan ya ɗaukaka kara a cikin kwana casa'in wannan hukunci da aka yake masa na shekara goma sha biyu ba zai tasiri ba a yanzu sai har an jira abin da kotun ɗaukaka ƙara ta yi. shi ma wani jigon ɗan siyasa na jihar zamfara dr sani abdullahi shinkafi ya ce wannan alamu ne na ladan aski da tsohon gwamnan jihar abia zai biya kuma mun ji daɗin hukuncin da kotu ta yanke na cewa tsohon gwamnoni duk wanda a wurin ma wanda tsohon gwamna kada a biya shi kuɗin fansho abu ne wanda abin wani ciki domin suna cutar talaka ka kwashe kuɗi ka zo duk wata irin kama su akwa ibon duk ana ba gwamna wai miliyan hamsin miliyan arba'in Ya zalunci ne wannan banda kuɗin da ka ta hatta da ɗiyanka da jikokinka da taɓakunanka ba wace kuɗin nan amma kuma ga mai sharhi abubakar aliyu umar wannan dai kukan kurciya ne wannan hukunci da kotu ta yanke wa wannan tsohon gwamna sanata kuma mai ci a yanzu oji uzo kalu ni na yi farin ciki na yi murna da wannan al'amari domin tun baya a can da a ce ana yin haka in mutum ya yi ba daidai ba ya gane ya yi ba daidai ba a hukunta shi komun girmansa matsayin matsayinsa kamar yadda ake yi a shauran kasashe to waɗansu al'amura na maganar rashawa da cin hanci da wawure-wawuren kayan gwamnati a ƙasar nan da tuni ya zama tarihi to amma rashin hukunta su shi yasa in wannan ya yi ma yana ganin zai sha in wancan ya yi ma yana ganin zai sha to amma wannan ba karamin misali ne kuma ya ishi waɗansu masu hankali da tunani ishara Sanata Oji Uzo Kadu shi ne babban mai tsawatarwa a majalisar dattawa kuma tsohon gwamna na uku da hukuncin kuliya ya hau kansa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. shugaban hukumar zaɓe na najeriya wato inec farfesa mahmud yakubu ya ce an shigar da ƙararraki guda 807 a kotunan ƙarar zaɓe biyu bayan zaben shekarar 2019 da aka gudanar wakilin murya amurka nasiru adamu el hikaya na ɗauke da ƙarin bayani Shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya ce an shigar da kararraki bakwai a kotunan karar zaɓe biyo bayan zaben 2019 da aka gabatar. Yakubu wanda ya bayyana aka taron ƙarshe da kwamishinonin hukumar na jihohi ya ce cikin adadin kararrakin 807 an kori 582 masu kara suka janye da uku kazalika talatin za a sake zaɓe ne inda sha 12 kuma na ba da shaidar lashe zaben ne. Mahmud Yakubu ya ce bisa hukuncin kotu hukumar zaɓe za ta sake zaɓe amma zaɓen wasu 'yan majalisar dattawa da wakilai da suka kai 30. Jami'in labarai labarun hukumar Aliyu Bello ya ce kararrakin ba su zama sabon abu ba in an duba zabukan baya. Duk mai ruwa da tsaki na da ikon ya faɗi albarkacin bakinsa waɗanda suke ganin abubuwan da aka yi din ba su dace ba sun je gaban kotu kuma ita ma hukumar zaɓe tana amsa dukkan basin da ke gaban kotu akan al'amuran nan. Tabbas an fiye ba hukumar zaɓe a zaben da ta yi na dubu biyu da goma sha biyar fiye da wannan zaɓe na dubu biyu da goma sha tara saboda matsaloli da yawa da aka samu. Me za ka ce kan wannan? Ya danganci gurin da mutum ke ne domin abin da za ka duba adadin jam'iyyun da suka shiga takara a zaben dubu 2019 ya tsare waɗanda suka shiga takara a zaben 2015 mutanen da suka kada gura a 2019 ya fi adadin mutanen da suka kada gura a 2015 mabambantan alkalman nan zaka ga cewa kokarin da kuma zaɓe ta yi a 2019 ba abin arena mata bane wadda kuma al'ummar Najeriya shaida ne akan haka abun dubawa nan shine yadda cikin kararrakin 807 aka kori 582 da hakan baya rasa nasaba a tabaran masu sharhi na yadda kotu kan nemi hujjar fitar shakku daga waɗanda suka shigar da kara masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr Faruk Bibi Faruk Barau na da ra'ayin yana da wuya a samu hujjar kalubalantar zaɓe a kotu. Kotun Najeriya harkar zaɓe bata mai da zaɓe harka ta eh, rigima da tsakanin da kai ba ta mai da shi harkar laifi to shi kuma harkar laifi sai ka tabbatar da abu yanda babu wani wanda zai kalla ya samu wani haufi a kai kama yanzu alal misali hukuncin da kotun koli ta bayar akan na atiku da ta yi bayani akai cewa ta ai dole sai ya kawo mutane karancin mutane dubu ɗari biyu da hamsin sun yi magana daidai da daidai akan abin da yake zargi a kai sannan shaidar su za ta iya zama abin da za su kalla wani shugaba ne a wace duniya za ka iya tabbatar da cewa shaidu dubu ɗari biyu da hamsin duka su faɗi magana daidai zargin da kai a wannan hukuncin da suka yi ma sun buɗe kofa na cewa duk wanda yanzu zai shiga zaɓe ya shiga da ƙarfinsa ya shiga da ƙarfin kuɗinsa ya shiga da ƙarfin hukumar tana son shi ko ba ta son shi idan bai iya fitowa ba to babu wata hukumar shari'a da za ta iya tabbatar da cewa an ci zalinsa idan kuma ya iya fitowa to babu wani wanda zai iya kai kararsa ya tabbatar da cewa ya yi makuɗi ko ya ci zarafi ko ya yi kwace ko ya kashe wani ko ya yi duk abubuwan da ake tunani laifin ne ba za a iya tabbatar da su ba idan aka bi irin wannan hukunci da ake yankewa. ita dai hukumar zaɓe ba mamaki don zaben uku kamar yadda farfesa yakubu ya ce za ta yi aiki da 'yan majalisar dokoki kan na'urar tantance masu kada kuri'a don za a ci gaba da amfani da ita nasiru da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya. manyan siyasa A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, kafin mu ci gaba ku shakata da wannan. Kyawun gina safe, tauna sun rabta gimasar bauchi. waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana ca karfe biyu da minti goma sha biyar ga shirinmu na gaba. saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Aisha Yunusa Adamu wacce aka fi sani da Aisha MC wato mai gabatarwa a lokutan bukukuwa ko kuma wuraren taruka. Ta ce MC wata sana'a ce da ke bukatar wanda ya iya magana da kuma wasan barkwanci ta yadda masu sauraro ba za su gaji da wanda suke sauraro ba. Wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ita ce ta yi hira da Aisha. To da farko za ki gaya mana sunanki da kuma irin sana'ar da kike yi. ta asalamu alaikum da farko dai sunana Aisha Yunusa Adamu wanda aka fi sani da Aisha MC. Eh, na yi sana'a kala-kala amma wanda ya fifice shine sana'ar da nake yi na MC wato wadda ake nufi da Master of Ceremony. Kowa ya san me MC ke nufi, MC suke ƙawata biki, idan an je biki suke gaya wa mutane yadda za a yi. da ma'ana dai mc kowa ya sani ita ce wannan spice din da ake bayar baɗa ma biki saboda biki ce daɗi. To ga kin mace wani irin ƙalubale ake fuskanta a wannan sana'a ta MC? Tabbas hakika haka yake. Kin san haka ce mace MC ne mutane da sai su ta mamaki cewa ya za a yi mace ta yi wannan sana'a. Ni kuma akwai abin da na yarda da shi shine duk wanda yake tasowa ko yaro ke tasowa ya kamata a lura da abin da ya fi iyawa sai a maida shi a matsayin sana'a kin san turawa sukan duba me meye fashion din yaro me ya fi so ya yi sannan sai su maida shi su building kariya a kai so hakan nan na fara akwai kalubale sosai game da wannan aiki na mc gaskiya misali mu da muke arewa ana ganin kamar duk macen da ke wannan aikin ba ta da kunya ne ko ba rashin kunya ba ne in kika duba kasashen nan etare da kudanci haka duk mata suna irin wannan sana'a a nan arewa ne ake tunanin wani abu babban kalubalen ma da nake fuskanta shine wani lokaci bikin namu na dare ne kamar lokacin zamanin nan da ake yawan yin dina da sauransu sai kiga dina ya kai har karfe goma sha biyun dare ba a tashi ba wani lokaci har dare ma to duk sanda zaki dawo ke kina zaune ne a cikin unguwa unguwa na hausawa wanda sai dai a ga kin wuce fit fit fit karfe sha biyu dare karfe ɗayan dare in ba wanda ya san me kike yi ba ya fahimce ki sai a ce kin fito yawo ne misali irin kalubalen da muke fuskanta kenan yawanci a lokaci ana tunanin kawai yawo kake yi ba aiki kake yi ba to kin dai ji babban kalubale sannan kuma again another kalubalen da muke fesin shine maza da yawa sukan tsorata saboda za su ce duk macen da ta iya wannan magana haka a gida ma controlling ta zai zama da matsala amma dai rashin fahimta ne duk ya kawo wannan aikin mc ba wani aiki ne da ya saba shari'a ba kuma ba wani aiki ne da ke daban da wani um, sana'a ba misali in ke kina magana a cikin mutane ne wadda take aiki a gidan rediyo ko gidan tv ba ita ma ai jama'a take aiki me yasa kika zabi sana'ar ta MC inda ya ja hankali na in fara wannan sana'ar shine na lura na iya magana misalin ana taro abin ya fara ne daga gida ainihi idan muna biki ko suna sai in fito sai in ceto. amarya za ta shigo da sauransu zan iya magana a gaban mutum ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar har dubu ɗaya ke har dubu ɗari ba so sai na ga me zai hana mai da shi sana'a tun da dama a arewa akwai ƙarancin irin wannan masu wannan sana'a misali maza sun fi yin shi ila hanyar abinci na ne wannan da farko na fara ɗan yi kaɗan kaɗan a biki inda zan je a dan bani dubu biyar dubu goma har abin da ya shahara yanzu dai gaskiya mutane da dama sun sani da wannan sana'a wannan sana'a ta mu dai ta aikin mca gaskiya ba ka bukatan kowane jari yana bukatan kai dai ka kasance wanda ya iya magana kuma magana mai ma'ana ne a cikin mutane saboda akwai taron jama'a da in ka je ka tunkare su dole ka san me za ka gaya musu ba wani jari gaskiya sai mu ce maganar mu ita ce jarinmu amma bukatar kawai shine inda za ki rika kashe kuɗi shine fa dole ki rika kwalliya kina sa kaya na ado na zamani saboda za ki tsaya gaban mutane. To wani irin kira za ki wa mata musamman matasa? Aikin MC yana da babban alfanu sosai saboda ni a rayuwana misali sai in ce miki ni ba abin da na taɓa yi wanda na ji daɗi a rayuwa na irin wannan aikin saboda aiki ne wanda baki da buƙatar wani jari sai dai ki ɗauki kanki ki je venue ki je ki maganan ki na awa biyu awa uku ki anshi kuɗin ki wanda yake halaliyan ki ne ba tare da wani kin wahala sosai sosai ba kiran da zan yi ga matasa shine cewa matasa su tashi su nema na kansu saboda rayuwa ta canja ba kaman da bane wanda zaka zauna komai na zuwa maka da sauki matasan arewa misali su ne wa'yansu za ki ga ba sa son yin aiki suna da son jiki in ka zauna fa za ka ga zama a'a wannan sai dai ya zauna oshi ta bashi in babu rabuwa akwai mutuwa in babu mutuwa ma wata rana sai a hankali sai labari saboda haka matasa akwai bukata su tashi su fuskanci kalubalen rayuwa su samu nayi yanzu ba aikin gwamnati ma in kun duba zaki je kina aikin gwamnati salarin da ake biyan ki ba lallai ne ya rika miki hidimar da kike so ba amma sai an hada da sana'a saboda haka matasan arewa don Allah ku bude idanunku ni misali ma ina son in yi kira ga mata ne matan arewa da sai su boye a gida su ce a'a su ba za su yi sana'a ba sai dai su lalle su kace a gefen gado to yanzu lokaci ya canza To Allah ya taimaka. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu tafi da wani sabon shirin. A madadin bakuwar tamu Aisha Yunusa Adamu da kuma Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da ma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. A gaida Maryam Dauda, yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Amurka. sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Epoch Times. Inda aka rubuta labarin manyan masana a sha'anin tsarin mulkin Amurka sun shaidawa kwamitin Majalisar Wakilan Amurka cewa shugaba Donald Trump ya aikata laifin da ya cancanci a tsige shi ta hanyar tursasawa Ukraine ta gudanar da binciken da zai amfane shi a siyasance. farfesar shari'a a stanford famila Cullen cewa ta yi ya kamata a ce shugaban amurka ya hana kasashen waje yin kutse a zaben amurka ba ya gayyato su ba noah fieldman farfesa a sha'anin shari'a na howard university ya faɗa wa 'yan majalisar cewa a yadda trump ya buƙaci shugaban ukraine ya buɗe binciken kan ɗaya daga cikin manyan abokan hamayyarsa a zaben shekarar 2020 ya nuna ƙararra cewa ya aikata babban laifi. Michael farfesan shari'a daga jami'ar North Carolina ya shaida a kwamitin cewa idan har majalisar ta kasa tsige Trump a nan, to kuwa lallai yunkurin na tsigewar ya zama maras fa'ida. Domin kuwa kundin tsarin mulkin na kasar na Amurka ba wanda ya fi karfin doka ko da kuwa shugaban kasa ne. 'Yan jam'iyyar Republican masu goyon bayan Trump sun kira wani farfesa a jami'ar George Washington, Jonathan Tolley, wani da shi kuma ya ce akwai rauni ga shaidun da ake yunkurin tsige Trump da su sai jaridar washington post inda aka rubuta labarin kakakin majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta umarci shugabannin jam'iyyar democrat da su ci gaba da tsare-tsaren gabatar da kudirin tsige shugaba donald trump pelosi a cikin wani takaitaccen bayani amma mai ban mamaki ta ce shugaban na amurka ya yi watsi da ka'idojin aikin shi na shugaban kasa inda ya keta alwashin rantsuwarsa ga yin aiki da kundin tsarin juyin mulkin amurka ta hanyar neman ukraine da ta fara binciken ɗaya daga cikin manyan abokan hamayyarsa a zaben shekarar 2020 kuma ɗan jam'iyyar democrat wato tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden Pelosi ta ce shugaban ya yi amfani da ikonsa ne don amfanin kansa a siyasance. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon America. Suna na Usman Dogo Madaka Rafi Lokal Gamar Jihar Neja, nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar Neja. gaggawa taimakawa akan satan hakimin da aka yi da dakacinsa. Yanzu hakimi yana hannun ɗan kinafi a halin yanzu. Kuma mutanen da suka kashe a kokoki fiye da goma sha to muna fata wanda aka wanda Allah ya zuka riga mu gidan gaskiya Allah ji kansu kuma muna roko da karama hukumar rafi da shi shiroro ta su sayi ya kasance talakawansu da suke gudun hijira an kula da su Allah ya da ikon taimakawa assalamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala ba na madorin jihar Jigawa nigeria. ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yaba wa mai girma gonan jihar jigawa alhaji badar abubakar game da amincewa da biyan sabon tsarin albashi na naira dubu talatin ga ƙaramin ma'aikaci a jihar jigawa kuma mai girma gona ya ba da umarni ashirin da biyar ga wannan wata a fara biyan wannan samun mai girma gwamna kai fiɗe ne duk abin da ya faɗa da yardar Allah zai aiwatar da shi muna kira ga al'ummar jihar Jigawa da su biya wannan gwamna haɗin kai domin ya cimma burinsa na kyautata al'ummar wannan jiha ma'aikata da waɗanda ba ma'aikata ba. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau ina so gwamnatinmu na jihar Bauchi da kuma gwamnatin tarayya su yi mana haɗin gwiwa su yi mana wasu hanyoyi kamar haka. Hanyar da ta tashi daga garin Soro ta shiga garin Gungura sai kuma hanyar da ta tashi daga garin kafin Liman ta shiga garin Lamba ta wuce garin Nasarawa ta je garin Siyi. sai kuma hanyar da ta tashi daga garin gameru ta shiga garin siri babba lallai idan aka yi mana wannan hanya a karamar hukumar ganjo a jihar bauchi an taimaki 'yan kasuwanmu da manoma da masu sana'a kafin mi sallama ga muhammad hafiz baballe da takaitattun labaran duniya. Jiya Alhamis dubban ma'aikata a ƙasar Faransa sun ki zuwa aiki yayin da ƙungiyoyin kwadago suka fara wani yajin aikin gama gari akan shirin shugaba Emmanuel Macron na gyaran tsarin fanshan ƙasar. fargabar cewa sabon tsarin sauyin fasalin fanshan da aka gabatar zai iya tilasta wa miliyoyin mutane su ringa shafa sa'o'i masu yawa suna aiki ko su rasa wasu haƙoƙinsu masu gwabi, shine ya janyo yajin aikin lamarin da kuma ya sa kusan al'amura suka tsaya cak a ƙasar. shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi a jiya alhamis ta umarci jagororin jam'iyyar democrat da su ci gaba da rubuta daftarin bayanan tsige shugaba donald trump tana mai ayyana cewa shugaban ya yi amfani da karfin ikonsa ba bisa ka'ida ba akalla mutane 62 ne suka mutu ciki har da kananan yara da dama a lokacin da wani jirgin kwale-kwale da ya ɗauko bakin haure sama da 150 ya kife Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau ni zahar Aminu Fage ke cewa kowane lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.